katafaren farfajiya da ke tsakiyar yankin ajame da ke nan birnin arijan ƙasar cote d'ivoire ga shi allah maɗaukakin sarki kwanci tashi har ya kawo mu majalisi na ƙarshe na shidda daga cikin jerin gwanon karatuttuka da wa'azuzzuka da nasihohi da muke gabatarwa a cikin wannan ziyara yau muke goma sha tara ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda ta dace da ranar bakwai ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan karatu namu na yau shine cikamakin karatuttuka galibin karatuttukan mu mun mai da hankali ne akan ni'imomin Allah da yadda za mu gode masa a kansu karatunmu na yau shi kuma zai zama ɗauraya ne akan dukan karatuttukan baya amma zai mai da hankali ne akan matasa da taken banda butulci matasa idan an ce a gode wa Allah to hakika dukan abin da muka ambata na ni'imomin Allah waɗanda suka fi morar waɗannan ni'imomi a zahiri su ne matasa don haka kar ku yi kuturci wa Allah a kan ni'imomin Allah gare ku mun zaɓi wannan darasi ne saboda wannan taron na yau ya fi ɗaukar mutane da yawa amma kuma galibin waɗanda idona ke tsinkayowa da waɗanda ma suke nesa da da ƙyar nake hango su galibi matasa ne shi yasa da za mu fito malam ya ce me yasa kai wannan shigan baka sa babban riga ba baka sa alkyabba ba nace saboda yau ranar mu ce za mu yi jawabi namu na matasa daga baya kuma iyayenmu su karɓa sai su yi ɗauraya. Ya ku matasa, ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya muku gata da yawa. A cikin shekaru na ɗan Adam, <clears throat> babu wani mataki da mutum ya fi cin moriyar wannan rayuwar gaba ɗaya ko a cikin addini ko kuma a cikin harkokin rayuwa kamar idan yana matashi domin idan al'amuran addini ne an fi damawa da matasa idan ma al'amuran duniya ne an fi damawa da matasa idan ma a cikin matakai ne na rayuwa matashi ya fi ɗaukan kaso mai yawa daga shekara ɗaya zuwa shekara goma sha biyar yarinta ne daga shekara arba'in ko arba'in da biyar zuwa ƙarshe gangarawa ne amma a tsakiya rayuwar matasa take galibi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a amaru ummati fituna au sab'un wa kalilun man yujawizu Ya ce rayukan da kuma tsawon kwanan al'umma ta galibi a shekara sittin zuwa saba'in ne kaɗan ne waɗanda suke wuce haka idan mutum zai kai shekara 60 to shekara 15 ɗin farko a yarinta ne shi ma bai sanya ya yi ta ba shekaru ashirin ɗin ƙarshe daga arba'in ko daga arba'in da biyar shekara sha biyar kullum yana ƙoƙarin ya zai tattara ne ya rabu da duniya lafiya amma wanda yake ji kamar duniyar tasu ce kuma wanda dukkan tsare-tsare na duniya akan gwamnati galibi saboda su ake yi da kuma jin daɗin mutum yana cikin rayuwar galibi a tsakanin shekaru daga sha shida har zuwa arba'in ko arba'in da biyar ne waɗannan shekarun in ka kwatanta su da shekarun baya sun fi su yawa kuma sun fi su daɗi Allah ya yi muku ima matasa kuna cikin lokacin da Allah ya kira shi lokacin ƙarfi Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'afan wa ba. Allah shi ya halicce ku daga rauni bayan kun shiga rauni sai kuka shiga cikin ƙarfi bayan ƙarfi kuma sai ya sake kawo muku raunin a cikin tsufa wannan ƙarfin yana cikin lokacin da yanzu kuke rayuwa ne shi sa Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya cika a irin matakinku ya kai ƙololuwa kafin Allah yake naɗa shi annabi don haka Allah ya zaɓi annabawa ba daga cikin tsofi ba Allah ya zaɓi annabawa ba daga cikin yara ba sai daga cikin marhalar shekarunku walamma balaga a ashiddahu naku hukman wa ilma walamma balaga ashiddahu wastawa naku hukman wa ilma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> sai da ya cika a shekarunsa ya kai makurar wannan mataki na matasa ya cika shekara arba'in cif kafin Allah ya naɗa shi da sunansa Muhammad sai da ya kai lokacin ya zama Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam yanzu idan muka tsaya a nan kaɗai Allah ya gama yi muku gata in Allah ya ga dama da sai ya rinka zaɓar annabawa ɗan ƙananan yara sai su girma a cikin annabtar inda Allah ya ga dama sai ya rinka zaɓar annabawa a cikin tsofi waɗanda hankalinsu ya gama cika amma sai Allah ya baku vakansin annabawa kusan galibinsu Allah ya sa a cikin shekarunku ne, yanzu ba za ku gode wa Allah ba? A cikin annabawa ma mabiyansu galibi daga cikin cikinku Allah yake zaɓa. Allah ya gaya mana yadda ya zaɓi annabi Ibrahimu alaihi salam, ƙalu sami'ina fatan yankurukun, yi ƙalu lahu Ibrahim. To mabiyansu ma haka ne. fama amana Musa illa zurriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum annabi Musa yayi wa'azi yayi wa'azi shi matashi ne shine aka ce walamma balaga ashuddahu wa tawa annabi Haruna ɗan uwansa matashi ne ɗan uwansa amma Allah ya ce da yawa daga cikin mutanen annabi Musa sun kasa yin imani ne saboda su ba matasa ba ne tsofi ne suna gani ƙarfinsu ya ƙare ba za su iya faɗa da fir'auna ba ƙananan yare ne suna da raunin da ba za su iya muwajaha da ƙalubalen gwamnatin fir'auna ba illa zurriyatun min ƙaumi ai illa shababun min ƙaumi sai matasa daga cikin mutanen annabi Musa su suka iya tsayawa a bayan annabi Musa aka yi gwagwarmaya tare da su annabi isa alaihi salam da Allah ya tayar da shi yana neman mataimaka da za su taimake shi ya kira mutane man ansari ilallah yuna hawariyuna nahnu ansarullah sai yan agajinsa suka fito wannan kasan daga ji in an ce yi kasan sai dai matashi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukan waɗannan sahabbai da ka ji sun tsaya a gabansa suka yi yaƙi tare da shi alladina amanu bihi wa Ruhu wa Nasa Ruhu wa taba'un nuran Ladi unzila ma'ahu Galibinsu matasa ne al'asharatul basharu na Biljanna. abubakar da kuke ji ya musulunta yana ɗan shekara 38 ne shekara biyu annabi sallallahu alaihi sallama ya bashi sayyidina usman radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shekara hudu ko biyar Umar dan Khattab shi kan ma dan shekara ashirin da bakwai ne annabi ya bashi har shekara goma sha ballantana Ali ibn Abi Talib wanda shi bai ma kai shekara goma ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a matsayin annabi kaga duka matasa ne wannan kyautar da Allah ya yi muku yasa a cikin annabawa ana zaɓa daga cikin shekarunku waɗanda suka fi kowa kusanci da annabawa daga cikin shekarunku ne sannan madafun iko da daman maki idan ana siyasa yanzu zaka ga matasa suna ta kuka suna ta kururuwa cewa an manta da mu sai a ce eh a ba matasa kashi kaza a ba matasa kashi kaza amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin kujeru ma, matasa yake bayarwa akan hidimomin da dole sai matasa za su iya idan ka ga matakai ne na ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama sai zaɓi zai dubnu sabit lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi a matsayin sakatarensa na gwamnati gaba ɗaya shekarunsa goma sha shida ne ko sha bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama, ya naɗa usama ibnu zaid a matsayin jagoran runduna wanda za a tafi yaƙi da ƙasar rum ko da rumawa wannan runduna annabi sallallahu alaihi sallama, ya kafa ta kuma har da abubakar da umar a cikin sojojin amma ya sa usama ibnu zaid ɗan shekara goma sha takwas Shi ne shugabansu wannan dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baku ya kamata ku gane muhimmancinku ku gode wa Allah a kai. wannan zamani da yanzu muka samu kanmu a ciki Allah ya yassare muku rayuwar nan ku kuka fi kowa mu da rayuwar nan idan wani abu na kimiyya da fasaha ya zo wanda yake nuna bambancin 'yan da da 'yan yanzu ku kuka fi iya shi Allah ya sauwaƙe wa mutane hanyar ittisalat na yin waya ku kuka fi amfani da ita Allah ya yattare wa mutane hanyar annakal hanyar tafiye-tafiye babura da motoci ku kuka fi yawan amfani da su Allah ya yattare wa mutane abubuwa da yawa na more rayuwa ku kuka fi jin daɗinsu shin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku wanne ne daga cikinsu za ku yi wa Allah butulci a kai wanne ne daga cikinsu wanda ku ba ku shaida cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya muku ni'ima ba alam tarau annallaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ni'imomin Allah a kanku da na ɓoye da na bayyane sun yawaita, Allah ya yawaita su, ya yalwata su a kanku. Daga cikin ni'imomin da Allah ya muku shine Allah ya ba ku ƙarfi. Daga cikin ni'imomin da Allah ya muku shine Allah maɗaukakin sarki ya ba ku yawa. A cikin ƙasashenmu na Afirka ko ƙasashe masu tasowa, adadin population ɗinku shi ya fi yawa a cikin kowace ƙasa ana kiyasin ku ne kuke kashi sittin zuwa sittin da biyar na population ɗin al'umma yadda Allah ya muku wannan baiwa hakika ya zama dole gare ku ku gode wa Allah ta yaya ya kamata ku gode wa Allah wannan zamani da muke ciki a yanzu idan har matashi bai yi amfani da wannan ni'ima da Allah ya masa ya yi godiya a kai ba to wallahi za ka yi asarar rayuwarka ya zama ka zo a banza kuma ka koma a banza idan ka ce za ka bi ta wannan duniyar ne da rudinta to wannan duniyar ka tambayi dattijai da suka rigaye ka kaji ko duniyar ta biya su duniya ba ta biyan mutum sai dai ka ba ta cinye ita kuma ta barka ka fita a wofi falata gurran na kumul hayatun duniya kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku ku kuka fi kowa ruɗuwa kuna ruɗuwa da kuɗi ta kowace hanya kuɗi ya zo idan an samu ‘yan ta'adda masu iya kashe mutane don su karɓi kuɗi galibinsu matasa ne idan aka samu ɗan damfara masu yin amfani da hanyoyi na wayo da damfara don su kwashe kuɗaɗen mutane galibinsu matasa ne idan an samu mutanen da ake wofantar da ƙwaƙwalensu su je su yi aiki wa waɗansu don su su hau mulki su kuma su kashe junansu saboda dalilin siyasar wani matasa ne idan aka samu waɗanda suke ɓata rayuwarsu a kan iskanci da lalacewa maza su yi ta mata mata su yi ta maza ko mata su yi ta mata ‘yan uwansu galibinsu matasa ne yanzu wannan ya dace ku yi wa Allah haka idan aka samu mutanen da ba su damu da addini ba in ana wa'azi su ki zuwa in ana karatu a makarantu ba sa zuwa galibinsu sai ka samu matasa ne idan aka samu waɗanda duniya ta mai da su suna da arha ta yadda za a tara su kusan mutum dubu ɗari a wuri ɗaya saboda kallon wasanni za ka samu galibi matasa ne ya kamata a ce in dai za ku yi wa Allah godiya to ya kamata ku ga dukkan abin da Allah yake kiran ku akai na amfanin ku ne inna Allah ya ya'idukum bi amma in kuka bi ta wannan duniyar in siyasa dai kuna ganin yadda suke yi da ku sai dai su zo ku ku wahala su kuma su ji daɗi kuma su ba matasa bane galibin su amma ku ne masu wahalar haka masu kuɗi in kuka bi nasu su sai dai ku ne galibin leburori da ma'aikatansu su kuma sai su ji daɗin da su da 'ya'yansu ba dole ku ku ji ba idan dai kuka bi na duniya to duniya ba inda za ta kai ku sai dai halin ni su kada ku yi wa Allah butulci akan ni'imominsa yanzu ana kiyasi a wannan zamani da muke ciki zamanin social media reziyo sosiyo ko wannan social media din a yanzu ana gani adadin waɗanda suka yi subscribing a ciki gabata malam kusan rabin population in duniya ne a duniya ana kiyasin akwai mutum biliyan takwas to ana kiyasin mutanen da suke social media sun kai kusan biliyan hudu ana kiyasi a cikinsu biliyan uku da rabi duka matasa ne kai ka ce duk duniya matasa ne kaɗai a social media amma a cikin waɗanda suke social media mutane nawa ne suke amfani da shi don alkhairi don ya amfanar da su mutane nawa ne social media tabbatar da su ta ɓata musu lokaci Ba a a'maruhum har rayuwarsu har ta zama ta tsangarci a banza sanadiyar social media ba ni'imar Allah ba ce da ya kawo social media inda ba don Allah maɗaukakin sarki ne ya allama insana malam ya'lam da ba yanda za a yi a bamu social media a yanzu mutanen baya kuma a hana su ni'ima ce ta Allah da ya ga dama ɗan baya ba su san wannan ni'imar ba ɗaya daga cikin hanyoyi a yanzu da ya fi kowace hanya zama mai haɗari ga rayuwar matasa ita ce social media wayarka wannan wayar da take hannunkan fa inna ma hiya jannatuka wa naru galibin matasa ita ce aljannar su ita ce wutar su yana da wahala a ce maka wani matashi shiryayye ne kuma baya samun shiryar daga social media saboda galibi karatuttukan malamai da karatun alkur'ani da wa'azozi da ƙananan-ƙananan video clip da suke taɓa zuciya duk galibi a social media ake ji kuma da shi yake jan hankalin matasa haka kuma galibi duk wanda ka ga ya ɓaci a yanzu kallon kaɗe-kaɗe da raye-raye kallon ‘yan gala, kallon tsiraici, kallon wani abu na banza wanda zai ɓata wa mutum lokaci, da kallon abin dariyar da baya da amfanin a akan mutum wai na kallon komedi duk za ka samu a cikin social media ne. Da haka wanda ya shiryu akwai tasirin social media, wanda ya ɓaci akwai tasirin social media. karka ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace da mace fa inna ma huwa jannatuki wa naruki wannan mijin naki shine aljannarki shine shine kuma wutarki kuma wayar da take hannunku musamman social media ku wannan shine aljannar ku ko wutar ku kai ne zaka zaba idan ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta yadda ta dace sai ta maka amfani idan baka gode ba kai butulci to sai ya zama kanka ka cuta baka cuci kowa ba ya ku matasa galibinku a yanzu kowa hankoronsa shine ya samu kuɗi kun fi kowa ɗaukawa cewa idan kana da kuɗi to baka da damuwa daga ka samu kuɗi ka sha kwana kuma ka fita daga kowace matsala ɗazun nan nake nuna wa malam kwana uku da suka wuce no kwana biyu ne ma da suka wuce biyar ga wata kenan Elon Musk wanda ya fi kowa kuɗi a duniya duniya tana taya shi murna akan ƙarfin tattalin arzikinsa ya kai 800 billion dollars ni ba zan iya faɗan wannan da faransiya ba dala biliyan 800 aka ce wannan kuɗi da yanzu Elon Musk ya samu ya zama shine na farko a tarihin duniya a alkaluman bature wanda ba a taɓa yin a duniya mai kuɗi irinsa ba suka ce ko a tarihi in dai wanda bature ya sani ne ba a taɓa jin wani mutum ya samu kuɗin da ya kai wannan ba in dai ɗan adam ne shi kaɗai idan kana so ka kwatanta wannan kuɗin to idan ka kasa kuɗin kashi arba'in kashi ɗaya daga ciki shine daidai kwatankwacin wanda ya fi kowa kuɗi a afirka yana nufin cewa shi kansa kuɗin zakkarsa ma ta fi ko tana daidai da kuɗin wanda ya fi kowa kuɗi a cikin baƙaƙen fata kuɗin zakkarsa kenan shine ɗaya bisa arba'in shi wannan mutum sai na nuna wa malam sai yake cewa duniya suna ta taya ni murna sai ce yanzu ne na ƙara gano cewa wanda ya ɗauka ana samun farin ciki ta hanyar kuɗi ya ce to wannan ko dai bai san kuɗi ba ko kuma bai san menene farin ciki ba wani Elon Musk ne yake faɗa ya yi tagumi yace duk wanda yace kudi baya iya maka maganin komi to lalle wannan ya san menene kudi. saboda ya taka matakin da ana gani duk duniya ba wanda ya taba taka wannan matakin amma ya ce ya gano cewa har yanzu bai samu farin ciki a cikin kudi ba kuma har yanzu bai huta ba saboda yanzu yana ta ƙoƙari ne har sai ya wuce wannan ɗin sai ya je 1 trillion to tun daga nan bai samu farin ciki ba a hanyar gaba kafin ya je can zai samu farin ciki ba zai taba samu ba amma ku yanzu duk ka dauka cewa duk wanda yake da kuɗi ai ya huta shi yasa zaka nemi kuɗi ta kowace irin hanya zaka iya damfara zaka iya fashi zaka iya abinda aka ce haramun ne wannan abun neman kuɗi da shi zaka yi zaka yi ta tara content waɗanda suke creating content a internet su watsa na rawa ko wani abun banza saboda su rinka samun kuɗi ko kuma ta hanyar tsiraici shi dai kuɗi kuɗi kuɗi duk wanda ya ce zai nemi kuɗi ta ko ta ina wannan ya jawa kansa wulaƙanci wanda ya nemi kuɗi ko ta hanyar halal ne to ba kuɗin ne farin ciki ba to ballantana wanda ya nemi kuɗi ta hanyar haram kuɗi asali ba shine yake kawo farin ciki ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin bayar da farin ciki ga muminai amma Allah bai musu alkawarin ba su kuɗi ba ya ce mana amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah yace na rantse duk wanda yake da imani zan bashi rayuwa ta jin daɗi amma Allah bai ce zai bashi rayuwa ta yin kuɗi ba saboda inda kuɗi shine jin daɗi da Allah kuɗi zai ce zai basu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya masa nutsuwa ta rayuwa fiye da yadda Allah ya ba kowane mutum a duniya amma ba ta hanyar kuɗi Allah ya bashi nutsuwa ba ba kuma ta hanyar mallakar abubuwan duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yake addu'a Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahshurni fi zumratil masakin Allah ka sa in ci gaba da rayuwa a yanda nake ɗin nan ba sai nayi kuɗi ba Allah ka sa in mutu a haka Allah ka tayar da ni a tare da miskinai yana ce ma'anar wannan shine Allahumma ja'al riska ali Muhammadin kafafa Allah ka sa arziki na ya zama daidai ruwa daidai gari na rufin asiri me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai roki kuɗi zalla ba inda a ce kuɗi shine ai da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam zai roka yana roƙon Allah arziki amma bai taɓa roƙon Allah kuɗi ba shi kuma arziki ba a jikin kuɗi kaɗai yake ba matakai na arziki matakai ne har guda bakwai kuɗi shine na shida Baka Allah yana iya baka arziki arziki arziki kai ta wucewa babu ma kuɗi a ciki amma kana cikin masu arziki amma Allah yana iya ba mutum kuɗi kuma bai bashi arziki ba yanzu kaji wanda ya fi kowa kuɗi a duniya da ya rasa arzikin da ya fi kowanne shine rizqul iman shine arzikin imani yana cewa shi har yanzu ya gano cewa ashe kuɗi ba zai biya masa bukata ba iya abin da kuɗi zai iya shine ya saya masa abu idan zai saya ya kashe kuɗin to in yake zai saya me zai saya duk abin da yake bukata ya saya ya gama saya don haka kuɗi bai da amfani a hannunsa ina fata ana fahimta kai yanzu idan ka tashi kashe kuɗi inda kana da imani to za ka gane cewa kuɗin da ka kashe a addini ko wanda ka ba wani ya ji daɗi in ka iya kashe kuɗi kuma kana da imani to za ka gane ka fi jin daɗin wancan sama da wanda kake ji idan kai ka kashe wa kanka saboda bukatunka gaba ɗaya nawa ne duk wanda yake da kuɗi na rufin asiri zai gane cewa kuɗi da bukatun ɗan adam ba su da wani yawa inda abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka yi sutura da abun hawa da gida da kai aure da kai waye duk waɗannan abubuwa zaka samu a cikin kuɗin mutum idan shi mai kuɗi ne baya kashe ɗaya bisa ɗari baya kashe ɗaya bisa ɗari akan kawai abin da zaka ci a cikinka to asalin daɗin kuɗi shine abin da ka ba wani me yasa zaka ga mutum zai kashe wa matarsa da 'ya'yansa sama da abin da yake kashe wa kansa saboda ɗan adam ya fi jin daɗi in ya kashe wa wani na fata kuna fahimta da kyau mutum ya fi jin daɗin kuɗi in yana kashe wa iyalansa sama da abin da shi yake kashe wa kansa galibin mutum za ka ga suturar da yake ɗinka wa matansa in shi mai kuɗi ne ai ya fi tsada akan shi wanda yake ɗinkawa wanda yake ɗinkawa 'ya'yansa ai ta maimaitawa ta yiwu ya fi wanda shi yake ɗinkawa kansa saboda mutum yana jin daɗi in yana kashewa wani to yaya kuma idan abin da kake kashewa akan addini ne yaya kake jin daɗin wanda shi baya cikin harkar addini baya gane wannan shi yasa ba zai samu wannan daɗin ba tun da aka haramta masa arzikin imani to an haramta masa dukkan arziki shi yasa zaka ji yana cewa ya gano cewa a cikin kuɗi ba a nan ake samun arzikin farin ciki ba don haka matasa ina so in takaita nasiha ta a gare ku akan amfanin social media a gare ku saboda na gano cewa idan har za ka samu arziki na amfana da ni'imar Allah a gare ka to wannan social media ya ishe ka idan kuma za ka taɓe to wannan social media ma ya ishe ka wannan social media yana da amfani ga mutane manya-manyan amfani in ka tara su suna koma kan abubuwa guda biyar ne da amfani na addini da amfani na arziki na tattalin arziki kenan na kuɗi da amfani na ilimi da amfani na siyasa da amfani na abota da zamantakewa galibin amfanin social media kenan duk wani amfani da zaka tuna yana komawa ƙarƙashin wannan ne amfani na addini sai wanda yake addini kaɗai yake amfana yanzu in ka tambayi mai addini menene mafi amfanin social media a wurinka kamar malam yanzu zai ce maka social media ba wani amfanin da yake mun sama da amfanin addini ta nan yake karantar da addini kuma ta hanyar social media ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar da yanzu zai yi magana adadin mutanen da za su saurare shi sun fi adadin mutanen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaba ɗaya a zamanin rayuwarsa ya yi wa'azi suka karbi addinin musulunci. Saboda dukkan sahabbai kafin rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi ba su wuce dubu ɗari da wani abu ba, amma followers din malam kaɗai a social media sun kai mutum miliyan. inda ba don albarkar social media ba kana tsammani yanzu shi akwai wani amfani da social media ya masa sama da amfanin addini to haka kai ma duk mai sauraron malamai za ga galibi ta dalilin social media yake jin su ko a YouTube ko a WhatsApp ko ta Instagram ko ta Facebook ta wannan wuraren ta nan yake amfana shi kuma yana gani wannan amfanin ya fi masa kowane amfani don shi ne amfanin lahira sannan wani kuma yana amfana da social media a tattalin arziki mutane da yawa ta hanyar instagram za su ɗanyi abin sana'arsu su sa a hoto a gani a saya wani kuma ta cikin hanyar whatsapp za su shiga cikin group ko a cikin youtube ko a cikin facebook da za a koya musu wani abu na sana'a kuma a cikin wannan har su iya samu har mutum ya ƙware wani kuma amfanin social media a wurinsa a siyasance ne ta nan zai yi kamfen ta nan kuma zai yada manufofin gwaninsa a cikin siyasa galibin mutane suna samun ƙuri'u ne ta dalilin yadda aka musu kamfen a social media sannan social media yana amfani ga mutane ta ɓangaren ilimi akwai mutane da yawa da suke yin karatu online ta hanyar social media ake jin labarai da yawa da za ka karu ka ji labarin gari kaza ka ji labarin wuri kaza galibi ba abin da muke samun labari a yanzu a wannan zamanin sama da yadda muke jin labarai ta social media wa yake zama ya kalli talabijin wa yake zama ya kalli rediyo ya saurari rediyo wa yake karanta jarida duk galibi a social media muke jin labarai sannan abu na ƙarshe shine amfani na abota haɗa mutane da mutane wane ya yi abokai da bai taɓa ganin su ba ta social media ne wane ya yi abokai ba ma 'yan ƙasarsu ba ne wane ya yi abokai waɗanda ba sa'anninsa ba ne duk saboda dalilin social media za a yi grup ɗin da yake ɗauke da mutane guda dubu za ka samu kusan dukansu ba 'yan gari ɗaya ba ne amma ya haɗa su sun zama kamar 'yan ɗaki ɗaya saboda dalilin amfanin social media wani kuma ta hanyar social media ma zai yi soyayyar facebook a cikin social media zai yi ya ga wata kuma dalili a ƙarshe ya zama in hanya ce ta alheri har su zai su haɗu har su yi aure ta dalilin social media kuma zai yi wahala yanzu mutum ya yi neman aure har ya ƙare social media bai yi amfani wajen a tura hoto ko a yi magana ko kuma a yi rubutu ba duk social media yana haɗa mutane to wannan kaɗan daga cikin alherinsa ne za ka iya cin moriyar wannan alherin kuma ka rayu kana mai gode wa Allah da wannan ni'ima da Allah ya kawo in ka ga dama kuma sai ka ɓata liman sha'a minkum an yastaqim hmm. wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda yake so ya ya daidaita wanda kuma yake so sai ya bata wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya ɓata ya bata don kansa ne waɗannan abubuwa guda biyar da na faɗa na amfanin social media duk kishiyoyinsu ne kuma a social media wani baya rusa addini sai ta sanyar social media ba wata hanya kuma a yanzu ma da aka fi wa addini karan tsaye sama da a social media mutum jahili zai zo ya kafa duk duniya suna ganinsa ya faɗi abun da ya gada ma kan addini ko ya zagi addini ko ya zagi malami ko ya ƙaryata aya ko ya ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka samu wani katon zindikin ma yana zaune a kan kujera ya yi haka inda ba don dalilin social media ba da duk duniya da ba wanda ya san akwai sunansa yana can yanzu yana ta inda ba dalilin social media ba wa ma ya san da sunansa a dalilin social media wani yake iya rasa arziki a madadin ya yi amfani da social media ya nemi kuɗi in kuma babu a social media ya tafi kasuwa ko da da ko ne je yi ko ya je gona sai zauna ya ɓata lokacinsa sai ya rika zaman banza da zauna gari banza sai dai kawai ya buɗe yana ta chatting haka zai wuni haka zai kwana in dai ka ga ya fita nemo kuɗi to ya je neman wanda zai sake sa data ne don ya ci gaba daga inda ya tsaya sai ya asarar lokacinsa a banza kaga bai je ya nemi kuɗi ba sai zama akasin wancan da ya nemi kuɗi wani kuma a sanadiyar social media ɗin ne zai kashe siyasarsa a sanadiyar social media zai je ya yi kato ɓaran da zai sa a yi ta yaɗawa kuma ya zama ya rasa ƙuri'un da yake nema wani a cikin social media in ana so a bakanta shi to ta wannan social media za a bakanta shi in mutane da yawa a ƙasashe za ka ga in za a yi ta waye. wa gwamnati sai gwamnati ta katse intanet saboda galibi ta nan ne ake yada sharrin siyasan da za a iya sa mutane su fito su yi wa gwamnati ta waye. haka kuma idan ana so a karya mutane ta ɓangaren zamantakewa shi ma za ka samu ta dalilin social media ne a yi faɗa tsakanin wane a raba zumunci a yi zage-zage a yada annabimanci a yada karya duk za ka samu shi ma ta hanyar social media ne haka kuma ta hanyarsa ake rusa ilimi a ƙara wa mutane jahilci waɗanda suke haɗa suke yaɗa labarai kenan na ƙarya babu wata kafa da mutane yanzu suke yin ƙarya kamar hanyar social media da kuma ilimantar da mutane abin da ba zai musu amfani ba mutum ya zauna ta karanta abubuwa na ƙarya alhali shi ma sai ya ce maka ya gani ne a social media saboda haka matasa wannan dama da Allah ya muku da wannan baiwa da Allah ya ba ku yi amfani da ita ta hanyar da ta dace in ahsantum ahsantum an fusiku, idan kuka yi mai kyau don kanku kuka yi idan kuka yi mummuna a kanku kuka yi don haka ku kiyaye social media nasiha ta farko ke a nasiha ta biyu ita ce nasiha ta farko ita ce ku kiyaye hanyar da kuke neman kuɗi nasiha ta biyu ita ce ku kiyaye social media nasiha ta ta uku gare ku ita ce ku kiyaye aikin banza da batsa da iskanci da kuma yaɗa baɗala ta dalilin social ta a'a a cikin rayuwarku matasa da yawa sun ɓata rayuwarsu saboda neman mata ‘yan mata da yawa sun ɓata rayuwarsu saboda sun mai da kansu kamar bola ne wa maza kowa ya zai taka ku kiyaye mutuncinku mazaje wannan damar da Allah ya baku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baku shawara yace duk wanda ya samu dama yayi aure tunda dole zai je yana bukata idan kuma baka da halin yin aure yace yi azumi kuma wannan maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa saboda amfanin ku ne lokacin da yake wannan maganar shi ba matashin bane a Madina ya faɗi wannan maganar Zaka yana faɗa don amfanin ku ne man ba minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu dama ya yi aure shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da sahabbansa akan aure da wuri tun kafin lokacin da lissafi zai tsinke maka tun kafin lokacin da zaka zama kana da dogon buri gwargwadon yadda kake ƙara nisa a cikin samartakarka ta kai shekara ashirin da biyar baka yi aure ba to in ka kai shekara talatin burinka ya fi na ɗan shekara ashirin da na ɗan shekara ashirin da biyar in ka kai shekara talatin da biyar burinka ya fi na ɗan shekara talatin in ka kai arba'in haka ne haka za ka yi zama kullum kana ta tara buri har sai ƙarshe ka zo ka gane cewa burin guda ɗaya baka samu ba kuma daga baya yanzu kuma dole kana buƙatar matar irin wannan ne wani ya ce a sama masa mata aka ce wace iri ya ce a sama masa mai kaza mai kaza mai kaza ya faɗi siffofi goma aka ji aka dubo aka ce babu sai ce to a cire kaza a dawo tara ba sai na faɗe su ba ya zo ce a cire kaza a dawo takwas aka ce babu a cire kaza aka yi ta yi can famalan da mutumin nan ya ga shekaru sun buge shi ga mata kuma yana ta gani suna yawo a gari bai samu kuɗe ba sai ce kai in dai an samu in dai ba namiji ba ce to a kamun na yarda ya ce tsora sharaɗi ɗaya in dai tana shi tana ba saboda haka ka rage wa kanka dogon buri kawai ka yi aure haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan kuma baka yi ba baka da hali to ka yi azumi amma in ba haka ba in ka zauna wallahi duniyar nan za ta yi ta kama ka hari wannan zamanin da muke ciki fitintinun da ke cikinsa ya yawa kuma babu wata hanya da addini ya yarda maka da za ka biya bukatar sha'awar ka sai ta hanyar aure kadai au ma malakat aimanuhum shi kuma an gama banda kai a ciki tunda baka sha wahalan jihadi irin na mutanen da ba to ba za ka samu mata kuma da sauki irin na mutanen da ba don haka ku zauna ku ji daɗin ku na babu jihadi amma ba za ku samu mata cikin sauƙi ta hanyar ta hanyar bauta ba sai dai ka je ka yi aure in baka da shi ka yi azumi wani matashi ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abu Umama ya inganta yana cikin musnad yace ya rasulullah yace na zo ne ina so ka ban izini in yi zina yace izalli bizina annabi sallallahu alaihi sallama mutane suka ce subhanallah a'udhu billah ana ta masa kace ce matso matso matso nan kusa sai annabi sallallahu alaihi sallama yace kana da mahaifiya a yace kana so a yi zina da mahaifiyarka yace la yace ya rasulullahi na baka fansar kaina na so a yi da mahaifiyata sai ce wallan nasu yuhibbuna li ummahatihim ba mutane su ma ba sa so a yi da uwarsu in kai ba uwarka ba ce a yi uwar wata uwar wani ce ya ce to kana so a yi da yarka ya ce la ya rasu lalla. ya ce to mutane ma ba sa so a yi da yarsu kana so a yi da kanwarka ko yarka kana so a yi da gwaggonka kana so a yi da innarka duk ya ce la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai tsora hannunsa akan kirjinsa sai ya masa addu'a yace Allahumma ighfir dhanbahu wahdi qalbahu wa hassin farjahu Allah ka gafarta masa Allah ka shiryi zuciyarsa Allah ka tsare masa farjinsa daga lokacin sai wannan bawan Allah sai tashi a shirye bai sake yin tunanin alfasha ba wannan sai ku rike a matsayin lakani in baka yi aure ba in bala'i ya buge ka to ka karanta wannan addu'a don akwai wanda na bashi na ce masa ka je ka yi azumi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wallahi ala gafarta malam ina shan ruwa sai abun ya sake dawowa na ce to kaga kai ma yanzu ni dai bazan zan dora hannu akan ka ba amma kaje kai ta addu'a Allahumma gfir zambi wahdi qalbi wa hassin farji ka kai ta karanta wannan in ka saboda Allah to Allah zai tsare ka Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya ya tsare mana imaninmu ya gafarta mana kurakuranmu ya shirye mu da matasanmu ya shirye mu da iyayenmu da dattijanmu ya shirye mu da 'ya'yanmu da iyalanmu ya kuma haɗa mu a cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa ranar kiyama wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh